Yeah, yeah.

babu abubuwa za a yi wanda za a ina da lalle lalle lalle lalle ina kuma duk da ma kun sani zan ƙara sanar da ku idan kuka yi sakiyar da babu ruwa kuka kuskura kuka yi saki kuka yi wasa kuka bari shayi bugaladi mai kuka ce muku sai dai mu ce muku kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk komai ba saboda na san sharibu da najeriya tun yana memba tun yana memba na san wani irin mutum ne na san yadda halayensa suke na san yadda yake kaunan al'umma kuma na san yadda baya kyaman talaka baya kuma kyaman kowa kowa nasa bai da abokin fada mutum ne a koda yaushe yaushe ne ne zai yi domin ya gina muku alkai ah, domin al'umma su mora domin al'umma su ji daɗinsa lallai abin da muke nufi da kogi zau abubuwa ne da yawa ciki da gaskiya hausawa sun ce kyau shi ne mu da ikon allah da yardar allah ƙungiya koge zau muna masu ƙara tabbatar mata za ku zartu na kayan gudun nufi a abu na gaba kuma muna masu tabbatar da wannan ƙungiya yau kuna daga cikin mutane na farko da muka shirya za mu ba su abu mun bi misali da kin hukunci mun shawarar mu kai je kai da kai da nadi ma har nan za mu dawo za mu ba shi abu an ce mun yi ko mu zo ba da shugabancinsa ba da jagorancinsa babu yadda za a yi abinci shi a yi da ɗiwa ba wani zo ne jarumi haka zai dan ni ma ce kawai yana zaune sai na ga turo min sako a wasu ta abin ya yi da amma da na tuna da umar da ba ne sai na ce ba mun ma wani ne kaji gaskiya kuma kungiyar zo samu maya ya kuma maya wanda shi ma da aka

maza da mata don Allah kowa katin idan ba ka da katin zaɓe ba ka da mataki shi katin zaɓe kamar duk mutumin da ko wani shugaban da bai gina maka abin da ya dace da wannan ƙuri'a taka za ka muna so ka zaɓen ku tabbatar da mai girma ba dole.

yadda za a yi ka zo kana musa ɗaya ido ko kuma hannun kai ba Allah ba a ce ko dole su yi abin da kai kake so ne zai ba. Da haka mu a koda yaushe ko yi je su dinga takarar su dinga tsokanar don suna so ku yi aktin a je a yi ta zubi ba mu san tafiya da bici ba ba mu san tafiya kayaranci ba ba mu san tafiya dabanci ba ita tafiyar pdp ta kawo mana kayaranci ta kawo mana dabanci ta mai da ɗan adam tamfar kiyasha allah mu tabbatar da cewa mu ƙara taka musu mulki a ƙasar na gombe da najeriya da nan cikin trường là tôi cho rằng là mày Kami telah melakukan di pertawasa itu pun kurang buka. Impak kau. Impak kau. Kau siapa yang kau nak kau? Ada kan? Kau mic ni ada. Jom pak kau cari bukan lagi mak arif. Saya dia macam tu baru main. Kita mesti kau cakap kau buat. Saya bukan lagi. Itu dia ni. duk idan local government ba a tunani a kan cewa da yake zama 2000 local government ɗin shi 2000 public office ɗin ba wani yana daga cikin abin da ya samu kyau sha'awa muka ce za mu ba su alo a ce a bakin ciyamomi na gwamnati da baki da da su ɗin da ke yi saboda sanar da garima ba karamin masoyi ba ne da al'umma